assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa allahu subhana wa ta'ala da ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka don ba da wajibi na ibada na sallar juma'a sannan muna ƙara gode masa da kuma yi wa masu gudanarwa a wannan masallaci addu'an allah ubangiji ya sa kanka musu da alkhairi waɗanda suke sauraro allah ubangiji ya sa abinda muka karanta muka faɗakar ya zama bi amfani mu duniya da lahira mamatanmu kuma allah ubangiji ya gafata musu mu kuma allah ubangiji ya mana albarka cikin rayuwarmu manzala sallallahu ke cewa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairin mutane shine wanda shekarunsa suka yi tsawo kuma ayyukan suka yi kyau da lokacin da rayuwanka ya yi tsawo to ni'ima ce gare ka sannan kuma abin tambaya ne a kanka cewa na rayar da kai rayuwa mai tsawo ta yadda ba yadda za a yi ka ce ya Allah ban daɗe ba da na maka na bauta maka ba komai in yau Allah ya sa ka kai shekarar da kake a yanzu ka tambaye kanka menai wa addinin Allah wanda idan na zo gaban Allah zan iya cewa ya Allah ga wannan kuma a bisa ga kyakkyawan zato cewa mai Allah ya karba amma mutum a ce ya yi shekara da shekaru ya kai shekara ana ci yana irga shekarunsa yana cewa yau na kai shekara kaza kamar yadda ake samu mutane suke cewa yau in shekarar haihuwarsa ta zagayo ce yau na yi shekara kaza shekara ta arba'in hasali ma karshen lalacewa sai ga mutumin da yake dattijon da ya kamata a ganshi a masallaci a sahun gaba ya rike carbi ko yana karanta alƙur'ani sai ka tar da shi yana murnan ƙarin shekara sai Allah ya ce awalam amirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa kuma nadhir tambayar da za a mutum kenan shin ba mu da kai rayuwa ba har wannan naziru ya zo gare ka ba to wane ne nazirun malamai suke cewa duk mutumin da malaman madina sai suka fassara annazir da cewa idan mutum ya kai shekara arba'in to a yanke mashi duk wani uzuri bai da wani uzun da zai je gaban Allah ya ce ya Allah ban rayu ba a duniya shi yasa malaman madina idan mutum ya kirga shekarunsa ya ga shi ya kai shekara arba'in to ya aje kasuwanci ya aje neman kuɗi kawai zai dawo masallaci ya zauna yana neman yana bautawa Allah wasu malamai suka ce mutumin da ya kai shekara sittin domin da lokacin da mutum ya kai shekara sittin in ya zauna ya duba rayuwarsa ga baki ɗaya ibadar da yawa Allah ba abin a zo a gani ba ne in yau kana cewa a alhamdulillah in na tafi lahira na yi shekara 60 na yi sallah to sai ka duba shekara 60 ɗinka da sallar da ka yi kwata-kwata bai kai shekara biyu ba a rayuwarka ga baki ɗaya shekara 60 daga balaga zuwa shekara 60 ɗin lokacin da ake karɓar ibada duk abin da ka yi sallah da salatin manzan Allah da kaza da kaza ba kai shekara biyu kana ma Allah bauta ba to da wannan ne zai shiga da kai aljanna eh waja'akumun nazir mai gargadin nan da ya zo muku wannan furfurar amma ga mutum ya bata awanni a neman kuɗi ina ka fito neman kuɗi ina za ka neman kuɗi ya san farashin dala ya san farashin saifa ya san farashin kuma duk bai da mu'amala su a shekara 60 dinsa dan shekara 40 dama ai shi bai ma shi yana cewa life begins at 40 dan shekara 40 ya ce ai yanzu muka fara rayuwa bayan da duk notin jikinsa ga baki ɗari ya kwakwance to kunga rayuwa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu su waye manzan Allah ke magana a kansu su ne waɗanda suka zauna irin yadda muka zauna a yanzu ka bar duk abin da kake yi domin don ka zo ka samu lada malamai suna sun yi zantuttuka kusan guda arba'in a kan cewa wani lokaci ne manzan Allah ke cewa idan mutum ya roƙi Allah Allah zai karɓa wasu malamai kusan magaganu arba'in idan ka duba littafin nail autar na imamu shaukani ya kawo zantuttuka kusan guda arba'in to amma dai abin da dai malamai suka ce mutum ya zo tun juma'a ana farkon juma'a gari na wayewa a gansu a masallaci har kuma magariba ta yi amma kuma sai zama mai shiɗan da tawagarsa sai suka dinga amfani da lokacin nan da ake sa'an lokacin wanda malamai suka fi ba da ƙarfi a kai suna cewa bayan la'asa zuwa magariba da Allah mu tambaye kawo mu ina muke a lokacin ina muke a lokacin bayan la'asar zuwa magariba ɗan kasuwa na ina yana kasuwa na madam kaza kai kaza kowa ga wani matasa suna ina suna filin kwallo ana buga kwallo haka ne tsofaffi kuma shedan ya daura musu jarida daily trust yana karanta a wannan lokacin sannan kuma me mata kuma sun shagalta da abincin dare to ga inda za ku fahimci cewa lallai shaidan ba karamin makiri ba ne sai Allah ce inna shaitana lakum aduwun fattakhizuhu aduwa duk abin da yake na alkhairi gare ka ya riga da ya makin ta yadda ba za ka same shi ba to saboda haka man tsala umruhu wa hasuna amalu wallahi ku duba ga abubuwan da rayuwanmu muka yi hasaransu kuma ba ma iya riskansu suna da yawa malamai Allah saka ma kullum na zo kasuwa sai na ji ana karatu a masallaci su malabaka suna iya ƙoƙarinsu suna ba da lokacinsu bayan kafin la'asar suna karanta da mutane amma tambayi kanka wai don Allah duk lokacin da na zo karatun nan me na amfana tambaya ne kawai wannan ita ce tambaya za mu tambayi kawunan mu da lokacin da na saurari karatu da aka yi a masallaci a gida sunna tv afirka tv waye tv masallaci ko ina kana kwance za a turo maka da karatu wai me na amfana da wannan karatun a rayuwata da Allah ya ce walau annahum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bi lakana khairan lahum wa ashaddu tasbita inda sun yi aiki da abinda aka karantar da su da sun zama mai da zama alkhairi gare su to mu tambaye ka wannan mu ko ina duk inda ka motsa zaka ji ana wa'azi duk inda muka motsa ana wa'azi haka ne amma ya halayya mu ya koma haka yake zamantowa a haka cin amana rashin gaskiya munafinci da makamantansu me yasa karatun ne ba mu gane ba ko ko mun gane amma kuma me mun ƙi yin aiki da abin da muka karanta ko kuma muna tambayar mu kanmu yaya za mu yi mu samu wannan nasarar aikin ko ba mu yi idan ka alakanta wannan maganar da hadisin da ya ce khairu nasu eh, man tala umru wa hasana amaluhu kai comparing din rayuwarka da shekarunka da kuma waɗanda suka yi nasara a waɗanda ake cewa radiyallahu anhu maradu an za ga akwai wanda kai ma girme shi ya rasu bai kawo wannan shekarunka ba akwai waɗanda kuma gabaki ɗayansu hidimar da suka yi musulunci wallahi dukkaninmu ba mi ba maɗauki jama'a ta farko jama'an wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fara da kan shi manzan Allah shi kadai Allah ya turo shi bai hada shi da wani mala'iki ba ya yi tafi mai ya shiga garin madina makka ya kira mutane farko wanda ta fara karɓar ta fara imani shi ita cewa matarsa sai matarsa take cewa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo same ta ya ce ga abin da ya faru na ga abin nan eh, ya zo ga yadda ya mun sai ya buɗan bakin manzala sai ce inni khashitu ala nafsi inni khashitu ala nafsi ina ji wa kaina tsoro tsoron menene ne wasu mutane wasu malamai suna fassara wannan gurin a fassara a irin kama haka cewa yana jin tsoron kada a ce aljani ne ya zo masa to wannan ita ce mafi munin fassara da aka yi wannan hadisin akwai fassarori guda goma wanda ibn eh, hajar al-asqalani ya faɗa a cikin tafsirin cikin fassarar wannan hadisin amma ba shi muke so mu kawo ba me ita khadija ta ce da manzan allah ta ce inni khashitu ala nafsi ina ji wa kaina tsoro sai ta ce kalla ma yukhzika Allahu abadan innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa tuksibul ma'dum wa takrid daifa wa tu'inu ala nawa'ibil haqq sanin halin mijinta sai ta yadda da da manzo Allah ta ce ka kwantar da hankalinka wannan abin ba wani abu ba ne wanda zai baka tsoro domin kai latasilin rahim kana sadar da zumunta wa tuksibul ma'adum kana aiki domin wani ya rayu domin rasashe ya rayu wa takri daifa idan bako ya zo kana mutunta bako sai ya ji kama a gidan shi yake wa tu'inu ala nawa'ibul haqq duk wanda kuma haƙƙinsa ya aka danne kai za ka yi ƙoƙari ka je karɓo masa in jiwa in jiwa sai da khadija tana faɗi a kanwa manzana sallallahu to kun ga wannan manzan allah ya zo ya kira zuwa ga da'awa har allah masarki ya sanya ya tarba ma da'awar nasara manzan allah sallallahu ya samu sayyidina abubakar sayyidina abubakar shi ma da manzo ce amma ina taraddudin zaka amshi abin da nake kira kai sai ce a ai tun kafin maka rufe baki na amsa yace saboda ban taba kama ka da ƙarya ba haka aka yi waɗannan su zo waɗannan har Allah su ke sa manzan Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya adadin musulmai a lokacin mutum dubu ɗari da sha uku. mutum 113 to tambaya a nan ya aka yi mutum 113 suka kawo musulunci har mu yanzu ga mu alhamdulillah da falalansu mun taba wannan a lokacin da manzan Allah ya rasu sallallahu sallama manzan Allah ya shirya tawaga zuwa ga yakan wata jama'a sai ya ɗauki usamatu bin zaid a lokacin usamatu bin zaid yana dan shekara goma sha takwas yana dan shekara goma sha takwas kun ga bai ba kai shekara ashirin ba amma mai manzo Allah ce ka ɗibi waɗannan tawagan gabaki ɗaya ban da ni ka je ka isar da saƙon musulunci zuwa ga waɗancan mutanen usama bin zaid ya ya ɗibi wannan tawagar da manzan Allah dab da za su fita suna bakin gari aka ce su dakata manzan Allah bai lafiya Allah ya ɗauki manzan Allah suna nan suna ta dakon wa zai zama khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana zuwa sai aka ce abubakar kai za ka zama khalifan manzan Allah ya ce me yasa suka ce ya za a yi manzan Allah ya ce ka zamanto limaminmu a lahira sannan kuma a duniya mu ce kai ba za ka zama limaminmu ba sai na abubakar ya jagoranci jama'a sai ce to farkon abin da zan zartar ita ce jama'ar usamatu bin zaid ku tattara ku tafi inda manzo Allah yake ku aka ce a'a ya ce a su tafi a wannan tafiyar da suka yi sai ya zama to nasara ga musulmai cewa a ashe ba wai suna ibadan nan don muhammad ba ne akwai wani abin da suke nima me suke nima eh aljanna mu kuma me muke nima aljanna muke nima ko insha Allah ko a su wannan me aljanna direct mu kuma aljanna me insha Allah ko a haka na tsaya alhamdulillah ko ba gaba ne to ka tambi kanka ya aka yi mutum nawa ya musulunta dalilinka sai da khadija ta musulunta don me hmm? a to kun ga irin irin karatun da irin abin da ban so kenan na fi son idan yi magana mutu abin amsa Khadija ta musulunta Abubakar ya musulunta don me saboda kyawawan halin manzon Allah mu kuma mutum nawa suka musulunta don kyawawan halayen mu tambayar ta farko kenan da ya kamata mu kanmu waye ya taba gyaruwa don halayen mu to ku duba wannan addini da muke a kai wanda manzo Allah sallallahu alaihi shi kadai ya fara yau sai aka fara da jama'a 113 aka zo aka samu tabi'ai aka samu tabi'i ne har aka zo ni'ima ce da Allah ya sanya ka cikin musulunci akwai wani wanda shi yana so ya zama musulmin amma Allah bai ba ikon da ya zama musulmi ba shin sai ka tambayi kanka na biyu shin ina daga cikin masu taimakon musulunci ko masu durƙusar da musulunci in ina cikin masu taimakon musulunci ta ina da mi abinda mutane suka fi yarda da shi yanzu an imani irin rayuwar nan ta cewa almaniya secularism idan ina masallaci to imani na irin sai na abubakar amma ina kasuwa business ya haɗa mu da ni da kai karka kuskura ka kamo matsalar kasuwa karka kamo matsalar addini a harkar kasuwanci na karka kawo matsalan addini a ofis ina karka kawo matsalan addini a guri kaza kawai ana ganin cewa in aka ce taimakon addini sai a ce su malam abubakar ne su za su ne masu taimakon addini ku ta taimakon addini Allah zai ba ku lada kai kuma da kake magana mai Allah zai baka Hmm? a'a kaka fasa shi da kansa zuciyarsa ta gaya masa abin da zai samu to ku duba waɗannan al'umma ta farkon nan sun ba addini rayuwarsu ga baki ɗaya wanda ta kai ga in yau aka ce ku ba da dukiyanku domin addini ne ci gaba za su miƙa ku ba da rayukanku za ce ga dukiyar ga rayukanmu in aka ce ku ba da dukiyarku da addininku da dukiyarku da rayukanku da 'ya'yanku za ce a ah, to mun ba da ranmu balanta 'ya'yanmu sai zama in muka ɗauki ambasada na farko a musulunci mus'ab ibn umair a lokacin da yake garin maka kafin ya musulunta yana ga cikin irin top top 10 din muta ne ma number one wanda idan aka bude aka je wani party mai amfani da wannan kalmar a yanzu in ba a ga musu abin umar ba fatin na lami ne saboda uwarsa tana gyara shi tana fimfa shi da kayayyaki masu kyau kuma Allah ya ba shi kyau da ya karɓi musulunci mahaifiyar ta ce to da ni da kai mun raba jiha sai ce mu raba da abin da yake samu ya ce mu aka ko raba sai ta kai ga musa bin umar bai da rigar da zai saka wanda zai iya fitowa cikin jama'a ran da wata rana manzo Allah gan shi da um, ya zan eh, wannan fatar raƙumi danya ya yafa a jikinsa yana kaduwan sanyi sai manzo Allah ce wai mus'ab ne wannan yace eh yace lalle kam yace na tuna da ranar da nake ganin mus'ab yana jin daɗin rayuwarsa yau ya musa bin umar ga yadda yake da aka mutanen madina suka suka ce ya rasulullah mu musulunta ce to musa bai je kanta da ku addini kuma shine farko wanda aka fara kashewa a yakin uhudu manzala ya ce ga musa bin umar bargon da za a rufe a mai likafanin shi babu to amma me ina ne ina mus'ab yake yanzu eh mun shirya mu wannan insha Allah <laughs> eh to in da lokacin da muka ba mu addini kanmu da lokacin muke samun nasara da lokacin muke samun nasara idan ba mu ba mu musulunci kanmu ga baki ɗaya ba kamar yadda waɗancan suka bada to za mu faɗa kan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda Saubani ya rawaito Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito wannan hadisin nan da ashabu sunan suka rawaito musannafat suka rawaito yake cewa tatada'a alaikumul umamu kama tatada'a al'akilatu ila qas'atiha qalu ya rasul amin qillatin nahnu yawm izin ya rasulullah qala bal antum kathir walakinnakum gusa'un ka gusa'is sayl wala yanzi anna Allahu al-mahabata fi fi qulubi a'daikum wala yaqzifanna Allahu fi qulubikum al-wahn qalu wa mal wahn ya rasulullah hubbu dunya wa karahiyatul maut ke cewa nan gaba duk da nan gaba za a samu al'ummomin da ba ku ba su waɗancan lokacin al'ummomin da ba su ba suna sahabbai suna burge su sai ce kai rayuwar sahabbai na burge mu rayuwar kaza na burge mu sai manzo Allah ce to za a zo a yi vas basa tatada'a alaikumul umamu nan gaba wasu al'ummomi za su zo in wannan al'umma ta kama ku ta danne ku sai ta kira yar uwa ce kai gaban za ta samu kamata ta da al'akilatu ila kasata kamar yadda maciya abinci in aka ba su kwanon abinci leburori ne suka yi aiki suka gaji yunwa a dabe su aka musu kwanon abinci me zasu su yi cin hankali za su ko cin hauka cin hauka to haka za a yi ma za a yi ma al'umma manzan Allah cin hauka sai sahabbai suka ce ah amin qillatin yawma izin nahnu amin qillatin yawma izin nahnu ya rasulullah wai a lokacin ba mu da yawa ne wai rewan nan kuduwa dubu ɗari da goma sha uku ko 1,113 suka ce wai a lokacin adadin musulmai zai kaɗan ne su koma 70,000 sai manzala ce a'a walakin na bal bal'antum kasir kuna nan da yawa amma mai walakin kun gusa'un sai dai kun zama to ture na ruwa ka gusa isai yadda turan ruwa in aka yi damina ruwa ke ɗiban shara ya yake musu akwai wanda yake iya tsayawa ce bari tsaya da kaina to yadda ruwa ke tura wannan sharan haka nan za a tura ku ka gusa isai yau ana cewa a duniya musulmai sun kai biliyan ɗaya kwatan duniya mu amma ya aka yi yau muke ganin cewa muna jin tsoron mutum ya fito ya ce la ilaha illallah a gaban duniya ka tsaya a majalisar ɗinkin duniya ka ce ni ɗin nan musulmi ne ɗan musulma ‘ya'yan ɗan musulmi sannan kuma na gaji musuluncin nan kuma duk wani bayahudan da ya taɓa musulunci za mu gabayin shi akwai shi a duniya a ku yi mana me yasa kaga magana mazala ta tabbata ko ta tabbata ba mun kai biliyan ɗaya ana cewa biliyan ɗaya da wani abu mutanen duniya muna biliyan bakwai ne amma me mun kai kusan biliyan ɗaya da wani ban ma kai biliyan biyun ba kathir mun fi adadin sahabbai in yan kasuwa a duk yan kasuwa ne nan ku buga ku raba mun adadin mu ga nawa muka ninka sahabbai biliyan ɗaya nan a yanzu hmm? so nawa dubu na dubu goma adadin da muka fi sabai yawa to amma ya aka yi haka kamata a ce me mun duk inda muke duk inda muka kasance wanda ba mu bai ji tsoron mu haka ne amma ya aka yi kuma wanda ba wanda wanda ba mu muke jin tsoronsa sai manzala ya ce abin da ya faru farkon abin da za a fara musulmai suna da wani abu na kwarjini in aka gansu za a gansu kai waɗanda musulmai ne musulmai ne ko a yanzu ma haka ne amma me sai manzo Allah ce Allah zai cire wannan kwarjinan nan da ke idanun makiyanku sai kuma Allah jefa muku wa hannu su zai cire kwaljinan wanda a da akwai wani bawan Allah da yake ba mu labari ya ce yankin ba ma an tafi duniya ba yankin kudanci wanda suka yi shekara saba'in tamanin za su ba da labari kudanci can idan ba haushe ya ɗaga kafa a yankin da ba musulmai ba ya ɗaga ƙafa to ba mai ba wani arnin da zai ɗaga ƙafa ya buge kafa musulmin haka ne to amma yanzu sai aka si sai ga a ƙasar da musulmai suka fi yawa garin kano misali ko ba su ne wanda musulmai da hausa suka fi yawa wai sai ake ƙoƙari a ce wai akwai ƙasar inyamurai ko eh, afon da ne amfani da wannan kalmar ba na amfani da shi a ce garin kaza yau a garin kano a kowannan garin mutanen garin suna kuma garin kuna fahimta har sun dominatin wani guri a cikin kanan amma kuma me kana ba ce komai ba wani kuma ba za ka je yankinsu ba ka ce kaduna ga anguwar mutan kaduna a baka haka ne me yasa maganar manzo Allah ne mahabata fi qulubi a'daikum fi qulubi a'daikum wannan kwarjinin da kuke cin nan ya kare me yasa saboda idan kana neman wanda yake maci amana za cewa su ko wal da addininmu ya ba mu komai amma me in kana neman maciya amana za ce muni, in aka ce mazinata za ce muni kai duk wani abin da yake laifi in ji wani matar take ce kullu da'in lahuda kowane irin cututtuka na duniya na rasa addini muna shi alhali kuma su kuma sahabban manzo Allah duk sun eradicating waɗannan cututtuka nan gaba suka koma ingantattun mutane wanda ana jin tsoron su sai maza ce wala ya ƙazifanna Allah fi kumul wahan Allah zai jefa rauni a zukatanku sai sabon maza suka ce wani irin wahan ne sai ce hubbi duniya wa karahiyatul maut san duniya da kin mutuwa za ka tadda tsoho ya fentin gemunsa saboda ya ga wata budurwa yana su ba san duniya ba ne a ce ɗan shekara tamanin wai yana neman yana auren yana auren yan shekara goma yan shekara ashirin a samu ɗan shekara saba'in ya ma yarinya ƙarama fyaɗe me kai shi ba sha wannan ba ka ce sha'awa ba ne akwai abin da yake nema wanda yawa Allah gaggawa to idan ɗan shekara tamanin ya yi haka to ɗan shekara ashirin ɗin kofa mai jini a jika to shi sa wannan abin sai ya watsi lokacin da daular andalus ta rushe faransawa suka ce bari su je su duba su ga menene abin da yake zamantowa nasara gurin musulmai wanda duk irin ci gabar da aka samu a duniya a gurin musulmai aka samu babu ja domin irin fitilar kan hanya da ake yanzu ana cewa an ci gaba ana sa fitattun kan hanya ko da gurin musulmai aka samu a kuma daular andalus spain a yanzu to sai suka ce bari mu je mu duba mu ga me ya sa musulmai yanzu suka yi ƙarfi suka suka duba suka ga kowane gida daga cikin gidaje ana karatun alkur'ani ibadoji sadaka abubuwa na alkhairi sai suka ce kai lallai da suka za su koma italy afa na ce faransa za su koma italy sai suka ga akwai tsakanin gar italy da spain akwai ruwa sai suka ga yaro da rawani ya sha rawani ya rike takobi sai yana kuka yaro kukan me kake sai ce babana ne za mu fita jihadi ya ce ba zan fita ba saboda ni ban kai wannan shekaran ba shi yasa na zo bayan gari nake kuka sai ce to idan har yaro ya yi kuka yana kukan jihadi ina ga kuma me manyan to amma duk da yake da yake kasan wanda yafi ka son abu ya wanda yafi wanda yake son kayan ka yafi ka dabara sai suka ce ba za mu kasa a guya bari mu bari mu hada wani hanyar da wata hanyar da za mu yi nasara a kansu me ce ta hanyar suka ce to a tara musu yan mata a je ai jihadi a tura musu matan nan masu mawaka to aka yi wannan jihadin aka yi nasara sai aka samu wanda ya je jihadin sai ya samu budurwa sai ya zo aji a gida suna waka in an bata mai rai ta san irin kisisinan da za ta yi ta kwanta mai da hankali kaga an fara karin alkurani ala bi zikirlahi inu qulub an fara sakewa ana tafiya bayan shekara da shekaru haka sai aka zo aka samu sai aka ce to a dawo a zo a ga result matsalar da mu al'umma musulmi ba mu da shi kenan ba ma in muka ce mu daura abu ba ma in mun daura ma sai mu bar shi mu ce to ai su malama ne ma za su iya yi to a wannan lokacin sai suka suka dawo suka ga a da nan ana karatun qur'ani nan ana kaza ana kaza to yanzu kuma me mun fara ganin abubuwan ya fara canjawa ana zagayowa an je baki wannan sai aka samu akasi tsoho yana kuka me ya faru sai ce ya je ya budurwarsa ce ta bata mai rai shine yake ganin yayi kuka a gida matsala ne gara zo bayan gari ya yi kuka ashe ya yi kuka gaban makasan shi suka shiri suka ce to tsoho kenan yara kuma ba sai me aka zo aka tarwatsa musulmai aka yi wa musulunci illar da har yau samun irin wannan illar sai dai a ce an kashe al'umma ba wai a kashe addini ba domin a lokacin da muke jami'a akwai wani malamin wanda ya kanta da mu hadisi dr baba ibrahim yake cewa akwai littafin hadisi wanda a wannan sanadiyar ya bace sai daga bayani ana bi ana tattarawa dan hahaɗa wane ka san hadisi ga ake hahaɗawa ba wai hadisan ne littafin da aka haɗa domin ka iya zuwa ga hadisi ya bace littafin da kuma suka ɗiba suka tafi da shi suka je suka fassara shi zuwa yarukansu suka amfana yau ku duba misalin barin baku misali kun ga kamar misalin wannan namba irga 1234 ba na tura ba ne na musulmai ne saboda jabir ibn hayyan shi fara kawo wannan wanda ake ce mai algebra expression ka'idan algebra domin duk kalmar da ta zo ala a kowane yare in ya zo da al ba yaren ba ne larabci ne albasa alkaki eh, alkali duk waɗannan ba hausa ba ne larabci ne to su ma suna da wannan ƙa'idar wannan al ɗin nan algebra ba su da g ba su da jim sai eh, g shi ne suke algebra of expression kamar yadda mutanen misal suke cewa gabir a gane ku chemistry da makamantan waɗannan ilmomin nan gabaki ɗaya daga gurin musulmi aka samu to shi wannan yana expressing wannan nambobin na musulmai ne amma sai aka sanya mana kiyayya kuma gare shi kuna fahimta abu to abubuwan da aka ban mu a baya sun ba wai yau bane tuntuni ne to sai zaman to musulmai ga baki ɗaya sai suka rasa zatin su abin da ke damun mu shine kawai idan muka zo aka kira sallah a ga mun cika masallaci sallan ta karɓu ba ta karɓu ba allah ya karɓa wani har sai ka ji ya ce wallahi idan bai yi sallah ba sai ji kamar wani kaya ne ke jikina wai ka ji wai sallah ce kamar kaya in na yi sallah kamar na cire wani kaya a jikina na huta bayan da manzo Allah ke cewa arihna fiha ya bilal ya bilal huta ka sa ta zama to hutu a ciki mu samu hutu a cikin sa masallaci da muke a yanzu ita ce farkon ministry na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin saƙon da manzan Allah yake a cikin masallaci ne dan Allah yanzu me ya sauran mana a masallaci sallah in ka ce a zo a zauna a tattauna akan matsalolin da ke damunmu ba mu iyawa hikiman yin sallah a masallaci hikimar saboda dan in gane ka kai ka gane ni awa ne limami eh, wani dan ba mu shi a masallaci ba lafiya bai da lafiya to mu shirya mu je mu gaishi mu gaishe shi haka manzo Allah wata rana ce kai wane ya la labarin wane yake sai aka ce ai bai da lafiya sai ce ku tashi mu tafi Anas ibn Malik ce mun tashi mun tafi a cikin mu ba mai hula ba mai takalmi haka muka tafi don me kenan hikimar masallaci ba wai kawai a zo a yi sallah bane akwai hikimomi da dama ciki mu san cewa wani na nan wani bai nan wani a wani kaza Allah mai rasuwa wane ne shi wanda ke zama a wanda ke zama a guri kaza in ko an gane shi to za mu me za mu ɗauki nauyin iyalansa tunda ɗan uwanmu ne musulmi za mu ɗauki nauyin iyalansa wane kaza ya tafi bai da lafiya mu je mu gaishe shi wane kaza fallasa ya same shi bari mu je mu yi kaza hikima masallaci kenan hikima taruwa kenan amma sai aka ban mu da fargar jaji menene fargar jaji sai in abu ya lalace sannan zan ce kai abu ya faru sannan za ka ga mu ce a ah, subhanallahi ai abu kaza kaza ku duba ga akwai jahilcin al'ummarmu sannan kuma ga yaƙan makiyanmu game da musuluncin nan arna da waɗanda suka haɗa kai da arna suna yaƙan musulunci mu kuma muna taimaka musu gurin kawo musu kiraruwan da za su banka ma musulunci wuta kun fahimci bayani eh? mu ga mun nan muna da kikirarin mu musulmai ne ƴaƴan musulmai har mutum musulmi yana kallon wanda ya shiga musulunci sai ce tubabe ne haka ne to amma me me muka yi wa musulunci a zamantakewa mu na al'umman anguwa kaza al'umman kasuwa kaza al'umman kaza me muka taba yi don da muka ga cewa abu kaza ya faru mu gyara na batanci ba ai sai zama mun zamanto mu ne itacen da ake hurawa don a ruguza musulunci to na nake magana a kai mun riga da mun saki ga baki ɗaya karantarwar da manzan Allah ɗaura sahabbai a kai mun aje shi sai muna ganin cewa ai dabaranmu da iyawanmu shi ne za mu samu nasara muna samun nasara ko ba mu samu amsa dai ba a samu kuma hasali ma wahala muke sha to idan ka kalla farkar jajin nan ce wanda ya kamata ya zamo gaba shi ake bari a baya wanda ya kamata a ingiza mai shi ake ce masa shi ne zai kawo a al'umma da lokacin da kuka rasa shugaba to kun rasa komai da lokacin da kuka rasa wa kawunanku jin alhinin uwa na wane ba wai dan uwa na jini ba dan uwa na wane na musulunci da lokacin da ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce a ga dan uwa muka rasa wannan sannan muka rasa cewa littafin da zai mana jagora zuwa ga nasara muka rasa shi to gaskiyar magana nasara mu cire kanmu a ci kan cewa za mu ba wa musulunci gudumawa sai mu ce to Allah ubangiji da wasa ya ba mu aljanna amma ba wai da iyawan wa bari ni misali ku kalla dukkaninmu mun zo daga angoni daban-daban ne idan na ba da na ce matsalan angomu kaza ne in na ce duk haka ne zaka ji ce eh haka ne me yasa matsalar shaye-shaye matasa a angoni ba yan shaye-shaye a angonin mu lalacewa tarbiyya lalacewa tarbiyya babu akwai sace-sace zinace-zinace me yasa ba a karatu an gwani? eh ana yi to me yasa wannan abin ya yi yawa na san dai shekara talatin baya zuwa arba'in baya yan met mu waɗanda muke da wannan shekaru haka daga talatin arba'in sama da idan a anguwa aka zo ana iya nuna mutum a ce wannan yaron ne bai da kirki haka ne wannan yaron ne bai da kirki da ta ce dan banza kai dai Allah wai an yi hasaran haihuwa haka ne to amma yanzu aka kuma ake zuwa ana cewa kaga dan albarka kenan me sun yawa ne ko sun karanci sun yi a'a yan albarka a ku kalli bayani da idan aka zo a ce wane ne dan wane ne bai da kirki anguwan nan a kama shi a kai shi mai turu a kai shi gurin yan sanda a kai shi gurin yan sanda me yasa saboda me ba su da yawa to me yasa yanzu kuma shekara talatin zuwa yanzu ana cewa kaga dan albarka ba a karatu angon ne to me yasa aka samu haka ku ga kenan ba karatu ke canja mutum ba menene halayyan mu ne yau don Allah ba muna ta kukan tsadar kaya ba eh tsadar kaya me hujjan da ake gaya wa mutane cewa kaya sun tashi mene dala to don Allah muna mu'amala da dala ne ba sai an fita ba ne ba sai za a fita za a siyo kayan ake wannan ba to me yasa taliyar da ake a cikin gida yake tsada kayakin da za a siyo na mai to kaga kenan me ya kamata kuma me yasa in yi tashi in yi tsadan sai lokacin da ake ibada ke yake tashi wani zai ce maka a abin da ya faru saboda na shigo yan kasuwa yan kasuwa za su mu dugo a nan a yi haƙuri <laughs> eh? yawa za a ce a kaza kaza eh mun ji wannan duka mun ji wannan amma koya duk lalacewar duk lalacewar abu ko duk yadda abu ya tsada ya kamata a ce al'umman musulmai su nema wa 'yan uwansu mai sauƙi rahimallahu mura'an samhan iza ba'a samhan iza shara da yau sai aka yi kuwa 'yan kasuwa suka ce mun daina siyar kaya kaza kuma ba za mu saida ma 'yan uwanmu ba sai an sauko da kayan kayan ba zai sauko ba ina Nijar na tafi 2007 zuwa 2017 da na je na yi digiri na a gurin na masters sai sai na akwai wani condensed milk nawa ke a nan Najeriya yanzu 1600 to lokacin da na je 2007 yana real eh, dollar eh, sefa ai ai zan dala nake amfani shi ba ok sefa dari bai kai jaka ba dari bakwai da wani abu sefa dari bakwai da wani abu a lokacin ya e dala a a e eh, to ai za ku rikita mu lissamin shi ne na shi dari da goma dari da ashirin mu bashi haka dari da ashirin tun 2007 da na dawo 2017 sai nake tambayar sai ce nawa ne aka ce dala 120 sai ji ah, ya abun bai hau ba bai kasa ba bai karo bai ragu ba sai ce malam nan fa ba nigeria ba ne ya ce da lokacin da ka ƙara tamma ɗaya bi ma'ana naira ɗaya ka ƙara naira ɗaya to za mu tattaru mu ban muku kayan sai mu kisiya kaga dole mutum ya dada me haka ne to ka tadda yanzu za ka siya abu an jima kaɗan ka jiya ya ƙaru mhm. mm. eh, eh? eh. Mhm. lokacin Allah kyauta da waɗannan abubuwan suna nan in muka ce za mu ba da misalan suna nan da yawa to saboda abin da me yasa na ce haka saboda ba wai sauke littattafai ba za ka ji a ce masallacin mu kaza mun sauke bukhari mun sauke muslim mun sauke abu dawud mun sauke turmizi mun sauke nasa'i ibn maja littattafan da ya kamata da kafin mu sauke bukhari riyadus salihin nan kadai in muka yi amki da abin da ke da salihin wallahi sai mun zama za a postin ko ina mun sauke bukhari mun sauke mun muzi da su amma halin su bai canja ba to irin waɗannan su ke sa ake raina musulmai mun rasa 'yan uwantaka mun rasa alƙiblan mu ɗaya kalmar shiga musulunci mu ɗaya sai me addinin mu ɗaya kuma an kira mu da me suna me musulmai haka ne suna me musulmai amma ya aka muka zama haka to kaskancin ya faru ne da akwai hadisin kamar yadda muka ne bayani wancan hadisin sauban sai kuma hadisin da yake cewa iza ta bil bilina wa akhastum aznabal baqari wa raditum bizar'i wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum a ada'akum yake cewa idan kuka yi sabo da cinikin ina kowa ya tattara ya dawo kasuwa kowa na kokarin ya gane cewa business yake ba kasuwanci ba in kai mai magana sai ce a ni ba abin da ya sha min kai da kai malam in za ka yi wa'azi ka masallaci nan ba gurin wa'azi ba ne a kasuwa musulmi bai san halal bai san haram ba duk tambayar da za a yi maka in kana ka shiga fil din malam iyayen mu malamai duk tambayar da za a yi maka za a yi maka tambaya malam me hukuncin idan na siya kaza na sayar wai har yanzu yana kasuwanci amma bai san halal bai san haram ba wai wannan ma mai tsoron Allah ne hadda yana kusantar malamai wai yas'alul ulama wa akhassum zinabal baqari kowane tashoshi na watsa labarai da makamantansu zaka ji me ana me ana tallan yi kaza akwai promosi akwai kaza akwai business kaza da zaka samu kaza ba haka bane an taba tallan addini a ce yau ga abu kaza na addini wa khasum aznabal bakari kuka kama bindin shanu kuna ta yawo okay kuka kama bindin shanu kuka ta yawo ana neman inda za a samu fadala eh, laba-laba inda za a samu dabbobi su ci abinci waraditun bizar'i kuka yadda da noma ba abinda ka da tallaba kenan ku koma me an ce mu koma ma Allah sai ce to zaka to sunna أكبر نعوني منا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله waɗannan abubuwa guda ku sai manzo Allah ce idan kuka fifita su akan jihadi Allah sai ya ɗaura wanda ba ku ba akan ku za ku zo kuna jin tsoron wasu da ba ku ba yanzu ana cewa yau America ta ce za ta duba abin da ke gudana ga musulman Najeriya cikin kowa sai me ya ruwa saboda me cikin ba gaskiya ana gana nan to saboda haka abubuwan da suke sabbaba ake ta shiga wayoni Allah yana ya faru ne daga gare mu kuma ku gane wani abu akwai wani sirri a irin shiga wani yanayin da ake ciki ana wahalan abinci da makamantansu ba kuka aka ce ku yi ba ku gane abin ba kuka aka ce a yi ba aljanna ne kun san manzala ce ala inna sil'atallahi ghaliya kayan cinikin Allah na da tsada ala sai inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi janna haka ne ko to aljanna a lokacin da ake cikin wannan lokacin yana da araha sosai bonanza ake bawa al'umma amma sai shedan ya sa mutane suna ta tsinuwa wane ya kawo mana tsadan kaza wane ya mana tsadan kaza haka ne me yasa na ce haka saboda manzo Allah in sarki ke cewa falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba sai ce me raƙa ba au it'amu fi yawmin gaba a ashe da lokacin da ake cikin halin wahala na abinci kai ka saukar da kayanka ya yi sauƙi to kana sayan aljanna ne da arha da lokacin da wannan wahalan ya ɗauke to za ka sayi aljanna da tsaban wahala duk abin da zaka bada ba za ka iya sayan shi ba to waɗannan abubuwan menene wannan wasu sabubba ne ya kawo musulmai suka koma haka wanda da ana tsoronsu yanzu kuma ba a tsoronsu abubuwa ne guda biyar wanda na iya hararo su wal'ila za ku iya cewa iya eh, ko ku ƙara ko ku ce haka ne ko kuma ku ƙara mu na farko a babin ilimi an ban mu a baya in na ce ilimi da na addinin da na zamani duk wanda ka gan shi kowa ƙoƙari yake mai, ya zamanto a ce shi ne in ba shi ba ne to wanda aka ce shi ne shi kuma zai ɗaga hannu ce ba shi ba ne kuma abin da yake faɗin ba haka take ba haka ne takalluful ilmi an ban mu a baya bangaren ilimi yanzu makarantu sun koma business center ba ilimi ake bada ba mu kuma da muke da iyaye masu neman abinci mun ƙi mu zauna mu yi karatun a gaban waɗanda suka zani muna bin muhtasarat samari na zantutuka in yau misali wani bai iya zama awa ɗaya biyu a yi karatu da shi sannan kuma malamai na ainihin waɗanda suka yi karatun sun tattara kawunan sun koma cikin gidaje sun zauna to in ko malaman suka zauna to izon waye zai karantar da mutane babu in aka yi magana sai ce to ma in kai musu katun ma ba ji ake ba kun ji inda sun walau suke fasara ku kenan in ai tun ba aike shi ba ka mai to idan ko aka samu malamai sun kwanta to wanda ba malamai za su miƙe sai ka ga mu tsamo tsamo cikin mutane muna wa'azi wani can malamai sai kun ganci ko shi kuma ba zai iya magana ba yana jin tsoron kar'a a ce mai ai a yi mai inkari sai ta zamanto yara ƙanana waɗanda sun fara karatu ranar juma'a ranar litinin suka zama malamai sai tsabar rashin kunya zai kalli wani malami daga cikin malaman duniya a zamanin da ta cuɗe shekara tun shekara ta dubu da wani abu sai ai kuskure na kusa kusa imamu malik karamar katanga mai daɗin haikewa an yi magana ce to why imam malik ai in ya faɗi magana mu fahimu rijalu wani hannu rijalu wanda ya faɗi wannan magana fa yana magana da sa'o'insa ne fa ba yana magana da iyayensa ba ne amma yau sai ta kai ga ɗalibi wai yana iya ba fatawa ya kwanta kawai ya ɗauki ƙananan tafai ya karanta yanzu shi yana iya bada fatawa bai san asabit wal mutaghayyir ba in kai magana sai ce ai jahili ne ai wannan malamin jahili ne bai san komai ba alhali in kana neman first class jahili same shi yara ƙanana sun birkita a ilimin addini ya ba da fatawa ɗanyen fatawa ya ce nan gurin malam wani ya yi kuskure kuma in bai to ba allah sai ya azabtar da shi muna zu alhamdulillah mu nan ba mu nutsu waɗanda su suna ganin yanzu su sun zama malamai su za su nuna wannan malami ne wannan ba malami ba ne wannan jahili ne wannan kaza ne wannan zindiki ne wannan kaza abin da ya fi sauƙi a bakinsu wajibi haramun bid'a ba abin da ya sani in ban da waɗannan kalmomin bai san a hukunce hukuncen shari'a ba kawai zai bada fatawa ya kinkimo bukhari a halari ya gagare shi ya kinkimo musnad bulugul maram yana kikika ga da ita kaji yana karanta maka alfiyatul iraki amma manzumatul baikuniya ya gagare shi me yasa haka saboda ɗalibin ranar juma'a ne malamin ranar litinin shugabanni sai suka sa duniya suka sa gaba suka sa duniya a gaba ba abin da suka sani in ban da jin daɗi suka ba addini a hannun talakawa da lokacin da aka ba addini a hannun talakawa an rusa addini haka ne sannan abubuwan da ake kawo mana na hudu abubuwan da ake kawo wa wai sunan zamani ya ƙara tarwatsa mana addini da mutunci yanzu ka duwa akwai kanawat wanda idan kana kallo kai da kanka zaka san cewa ana rusa ka ne ana rusa ka ana rusa ka ana rusa iyalanka baka sani ba bani ba ku misali in kisa da ake kawo na eh, finan da ake talla masu kasu suka suke tallan su na kisan annabi annabawa in an nuna annabi annabi yusuf ko annabi ibrahim ko annabi musa ko annabi muhammad me ake nunawa eh haske ko to wannan abin me yake nuna muku annabawa mutane ba ne haske ne saboda yanzu akwai aƙida da ke cewa manzan Allah ba mutum ba ne ya zo daga me haske ne to kaga a zan sauƙi idan ka zo ka ce annabi muhammad mutum ne wanda Allah ya haife shi Allah ya kawo shi duniya kaza kaza dai yaron ka na kallon fim din su ce ah, to amma kuma ayin fim din da muke kallo haske muke gani kaga an ci ga yaƙi ko a ci gaba ina 'yan masu kallon gidan fina-finai 'yan gidan arewa 24 waɗannan tashar wannan tashar yana ga cikin illar da yake ma al'umma ba amma ba a gane ba in kai baka kalla ba mata ka za ta kalla duk ustazancinka ko ni ma duk ustazanci na da wayewa in ka shigo gida sai ka ji an ce mai arewa 24 ta kuci <laughs> eh? to hadda kayan tsiya ka duba ga akwai wani shirin da suke yi kowane alhamis gidan balamasi me suke isar da saƙo ga al'umma haihuwa ba ta da rana sai lalacewa ka haifi 'yan iska hmm? gidan balamasi saƙon kenan kai kana kallo kana dariya alhali saƙon da ake tusa baka auri saki ba wanda iya auri saki in ban da wa ka ana zagin kana dariya sannan kuma kai ka haifi aya kana jin daɗi cewa na haifi aya na ashirin da sai suna ce to ya'yan naka mai suka tsina na ga ya'yan balama sunan sun zama barayi wannan istara tasdir yanzu ba ma a yanzu waɗannan tashoshin ba ma wannan wayoyin da muke in ba mun kula da shi ba a kan yayanmu ba wallahi nan gaba sai muna haifan 'yaya suna zamantawa mulhidai zindikai. saboda a ciki za ka mutum ya je buɗe eh, wani article na wani arni ya ce ba Allah ya ta proving yaro kuma ya iya turanci ya iya yare ya iya turanci ya iya larabci kai ba in bai ma iya turanci bai iya larabci ba akwai damin da aka bashi fasara za a fasara mu zai fasara da yaren da kake so sannan za ka ga baki ɗaya abubuwan da ake ciki da lokacin da al'umma suka zauna suka kwanta suka mai da hankali a kan chatin da makamantansu kimansu da darajarsu suna mantawa da shi haka ne kimansu da darajar suna mantawa da shi saboda wannan abin da ke gabansu to akwai free access kuma ga phonographies abubuwa na lalata batala suna nan da yawa ku duba shugaban kasar north korea kim jong-un ko shi north korea ko a garinsa ya haramta wa ƙasarsa duk wani abin da zai zamanto free access da phonography fina-finan batsa da makamantansu da lokacin da aka tracing ɗinka kana kallon pornography a ƙasar north korea to hukuncin kisa ya hau kanka amma mu yanzu sai fargar jaji sai in abu ya faru ya ci ya ci ya cinye sai mu ce to wai me sa me ya faru ya ya ya alhali tun abin na dan tarzama ce a ai ba komai sai ka interview ai yaro ne ai yaro ne ai to daga yaro ne sai me a satuttukan da suka gabata a baya an samu wata yaniya ta zama wata yi miss world ta ji ta wakilci ya kano ce ko ta wakilci duniya ta wakilci nigeria ba a yi mata magana ba kafin ta ji sai da ta je ta to miss world din sai aka hau min bari. ana tsinuwa tsinuwa ya kamata a yi koko a kula tarbiyyarta alhali kuma yarin ba a kano ta tashi ba sunan kanan kawai take amfani da shi yan legas ce da aka da na bincike sai ya ga ashe italiyan ta tashi a gidan da iyayen ba iyayenta sun mutu eh, eh, mahaifinta ya rasu kuma kun ga wannan abin na kara taimaka ma lalacewar tarbiyyar mu. yara zai mahaifinsa in ya rasu ba za a taimaka masa ba sai zagi da tsinuwa da kaza in ya lalace sai a ce za a haɗa shi 'yan sanda to ɗan sanda ubansa ne? me na shi? eh me na shi? ba a da wata alaƙar shi yadda ya gagare ku shi ma zai gagare 'yan sandan to a rage ma 'yan sanda nauyi abubuwan nauyi lokaci ya yi ko? abubuwan za mu dan eh? yawa za mu dan takata ga abubuwan suna da yawa amma dai a yi haƙuri da abin da aka samu dan eh, abin da da muke magana a kai ba wai karatu ba ne kawai mu dinga tambayan kawunan mu way out da nasara menene ya kamata mu mu dinga bibiyan tarihin magabata na kwarai yaya suka yi wa addinin nan sannan kuma idan ka mutu tambayi kan kafin ka mutu me na gabatarwa addinin Allah nan to idan muka gyara muka gyatta muka tafi akan inda ya kamata to insha Allah za mu dawo da nasarar da muka rasa kuma albishir ne ga mu musulmai duk iya nisan da aka yi mana duk iya nisan da aka yi mana in muka in shekara 500 aka yi mana aka yi mana to a shekara goma na iya dawowa ai ba ba wannan bane haka Allah ya riga farisa ta yi shekara 300 tana mulkin duniya roma ta yi shekara 400 kafin zuwa manzo Allah tana mulkin duniya amma kafin shekara 40 kafin shekara 40 mulkin farisa da rum yana hannun na umar sanda kuma musulmai suka yi mulki kusan shekara 600 660 da wani abu sannan kuma aka buge su to shi za mu dawo da wannan martaban shine abin da ya sauraro gari mu kuma mu suna shirye mu kuma mai muka shirya abubuwan da kar mu ce a ai ba za mu yi ba wannan abin yana ga cikin ya asu min rauhillah mu gyara Allah zai gyara mana kuma insha Allah wa yawma izin yafrahu mu'minuna bi nasrillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi